hijabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan fabrairu shekara dubu biyu da ashirin da shida muna ƙara gode ma Allah madaukakin sarki mai kowa komi wanda baya neman komi a wurin Sinima Allah ya zarta da ya ƙara da fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka masallacin margari ma da tsaro a rama da ke nan asibiti usma wadan dutse yin warwarin wadan zare jihar kayo na tarayyar najeriya don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wani shine tafsirin mu na shida cikin jerin kwanan tafsirin wannan shekara kuma tafsirin mu na shida a wannan tsora suratul an'am muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu ya ɗaura mu a kan abin da yake so ya yarda da shi gabanin gabatar da tafsirin akwai tambayoyi kamar haka tambaya na faru yana tambaya ne game da sallar jana'iza idan ya zama akwai jana'iza fiye da ɗaya ina ya kamata wato liman ya tsaya musamman idan ya zama wato gawawakin maza da mata ne Ba ƙa'ida ƙa'idar shari'a idan liman zai yi ma namiji sallah zai tsaya ne daidai wajen kanshi idan zai mace sallah zai da tsaya ne daidai tsakiyarta to idan ya zama gawar akwai maza akwai mata ko akwai namiji akwai mace to ina liman zai tsaya zai tsaya ɓangaren maza ne ko ko zai tsaya ɓangaren mata to amma a nan zai tsaya a ɓangaren kowa zai tsaya a ɓangaren namiji daidai kan shi kuma ya tsaya a ɓangaren mace daidai tsakiyarsa to yaya hakan zai kasance hakan zai kasance ne idan aka kwantar da gawar sai ya an zoɓa gawar daidai inda kan namiji yake to sai a zoɓa gawar ya zama shi ne saitin tsakiyar inda macen take. Ku za idan ya tsaya daidai kan namiji to tilqa'iyyar ya ga kuma tsetin inda mace take tambaya ta biyu ita ma tana da alaka da sallar jana'iza yana tambaya ne idan ya zo sallar jana'iza ya tare da an yi wasu kabar bari ba da shi ba ila liman zai kabbara hudu ko da ya zo an yi kabbara biyu saura biyu to yaya zai yi to idan ya zo zai bi wannan limamin a kabbara ta uku da ta hudu idan liman ya sallani, to zai ciko bari guda biyu idan a ɗabi'ar gawar ana barinta a wurin to in yi kabbara zai ciko fatiha da tsura ko kuma fatiha da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam amma idan ya zama da an ajiye gawar wuk ake a ɗauke ta to kawai idan liman ya sallama sallah sai kuma kabbara biyu ka samu baka samu biyu ba to za ka kawo sauran kabarbarin nisar da ma'ana yana cewa assalamu alaikum sai ta ce kai ba ta sallama ba sai ta kabbara ta ce Allahu akbar Allahu akbar assalamu alaikum amma idan za a bar gawar a gurin sai ka ce Allahu akbar ka karanta Fatiha ka karanta sura sai kuma ka kare wata kabbara ka yi salatin annabi sallallahu alaihi sallam! a ƙarƙashin wannan tambayar za mu fitar da wata tambaya wadda mai tambayar bai yi ba idan mutum ya zo ya tarar da ana sallar gawa kabbara farko fatiha ne da tura ko fatiha kaɗai kabbara ta biyu salatin annabi sallallahu alaihi sallam! kabbara ta uku yi ma mamaci addu'a kabbara ta huɗu yi ma musulmi addu'a to idan ka zo ka tarar da liman yana kabbara ta uku to da fatiha za ka fara koko da yi mamaci addu'a sai malamai suka ce da yi fatiha da yin salati ga nabi sallallahu alaihi wasallam a jana'iza din kamun kafa ne Allah ya gafarta mu mamaci asalin manufar sallar jana'iza addu'a Allah ya gafarta mai da ka idan ka su kabar bari kawai da ka zo kana yin kabbara kawai kai tsaye za ka yi ma mamaci ainihin Allahu Akbar sai ka fara mishi addu'a Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina zuwa ƙarshe ko kuma ɗaya daga cikin nau'ikan addu'o'i da ya tabbata a sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ta'ala yake roƙo ya ta da kuma yau Allah ta rubuto tana fama da naƙuda kwana biyu har ya zahiwa ba ta zo ba ya mata addu'a to Allah ya sarke ta lafiya amma wannan naƙuda da gaske ne kuwa naƙuda da gaske haka iya tek da turo cewa tana naƙuda a tana a kare da kuma na shi yana ɗan lafa ne ya ɗan lafa ne sai ke ce ok na san abin ayo ba wata wuya gare ta ba na Allah ya raba lafiya Allah ya raba lafiya Allah ya raba lafiya alaramma jiya. mun آية aya ta goma ko أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون نعم ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون الله مدوكتين sarki ya ci gaba da ba mu labarin kafirai da sauran kansu da tsagerancin su suka ce wa qalu suka ce laula unzila alayhi malak da gaske ne annabin annabin gaskiya me isa ba a tare da shi ba wato ya dinga karfafa shi kuma ya dinga shi sai Allah ya ce qalu laula unzila alayhi malak suka ce da me isa ko me ya hana a aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da malaika Allah ya ba su amsa walau anzalna malakan da mun aiko da malaika laqudiyan amru to ai kuma da al'amari ya kawo ƙarshe ma'ana da an halakar da su an azabtar da su sun malayun garuna sannan ba za a sassauta musu ba jirin ishara kan cewa shi dai mala'ika idan ya zo aiki ne kawai shi aikin mala'ika idan ya zo kawai aiki ne to sai Allah ya ce da cewa walau ja'alnahu ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون الله ملوك الفركية ولو جعلناه ملكا داما زام كوروش أما طيب ملائكة يزم من كورون النبي لذيك النبي صلى الله عليه وسلم كما ملائكة ليه to wannan mala'ikan idan muka sauko shi kafin ya iso wurin mutane la ja'alna rajula da mun mai da shi ya koma mutum me isa Allah zai mai da shi mutum domin ɗan adam idan shi bai iya ganin mala'ika bai iya jure ma mala'ika wala na halin ma suna, kuma da rikicin da suka shiga ciki da sun kara rikicewa domin da aka turo musu annabi sallallahu alaihi wasallama sun san shi sun san kuruciyarsa sun san iyayensa sun san babbanninsa sun san ɗabi'unsa sun san halayensa sun san kirkinsa kuma ya zama annabi suka karyata suka ce ba su yarda da annabi ba ne to haka nan da Allah ya aiko mala'ika in ya rikide a turar ɗan adam za su ƙara rikicewa su ce ai ba su yarda ba Shi shine walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajula wa lalbasna alaihim ma yalbisuna to sai Allah ya ci gaba da rashin annabi Muhammad me yace wa laqad tumzi'a bi rusulin qablika fa haqa bil ladina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un Allah ta'ala ya ci gaba da rashin farin jaka da annabi Muhammad صلى الله عليه وآله وسلم الله يتي ولقد استهزئ برسل من قومك ay qad istakhirat umamun bi rusuli min qablika ya muhammad ya ti abin muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al ummun jaskaruka an kai amsu wato to sin yizgili ga annabawa da babu wani abu annabi da zai zo ya yi kira abu Allah a da Allah kar a yi shirka wallahi ba ci a mushi da zuwa ka shi Isa, mai da'awa ya yi haƙuri mai wa'azi ya yi haƙuri mai jagorancin mutane ya yi haƙuri za ku ga izgilanci kala-kala wani ya zage ka wani ya ce maka mutunci wani ya maka tsarafi wani ya ce maka mara kunya wani ya ce maka makaryaci wani ya ce ba Allah ka ba wani ya ce kuɗi kake nema wani ya ce neman suna duk abin da za su faɗa su faɗa waɗanda suka fi kama an gaya musu su ne annabawa da shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama an bayar Allah yake fa haqa bil ladina saqiru minhum ma kanu yastahziqun ay fa halla bi haula'i as-saqirin al-azab wadanda suke yi ma annabawa izgilanci sai azabar Allah ta fada musu ta auku akan su ta tabbata a gare su jaza'an lahum bi sababi sukhriyatihim bi rusulihim alayhim assalam Allah ta'ala ya musu azaba ne sakamakon izgilanci da wulakanci da suka yi ma manzannin su abincin Allah ya tabbata a gare su shi isa na yi nasiya a tafsiri ban sani ba na maza ne ko na mata a shahid dai a wannan tafsirin na bana na yi wannan magana kuma zan bayyana ta kun ga a yanzu an waye gari an ɗauko wani tsari na isƙaƙin malamai a idan mutane musamman sabgar siyasa musamman sabda siyasa a yau siyasa tana so ta wulakanta malamai duk da bahaushe yana cewa in an bi ta ɓarawo a ta bani sawo akwai malaman da kuma ke kaskantar da kansu ke wulakantar da kansu to na farko dai da siya ga malamai iyayenmu da ƴan uwanmu almajirai wallahi karka wulakanta kanka ga kowa wala ɗan siyasa wala wanda ba ɗan siyasa ba wala attaji wala mai mulki wala kowa karka wulakanta kanka kuma karka wulakanta kowa kai karka wulakanta kuma karka wulakanta kowa nasiha ta biyu ga 'yan siyasa 'yan siyasa su jawo hankalin yaran su ma su shiga cikin su abubuwan da ake yi a yau a social media na shi mutuncin zarafin malamai ba daidai ba ne iyaye ku sa ido da 'ya'yanku ku sa ido da 'ya'yanku idan yaro ya yi ma babbar rashin kunya musamman mai da'awa mai wa'azi mai limanci mai jagoranci hakan zai iya haifar da lalacewar al'amuran domin su malamai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kira su da magajin annabawa al'ulama'u warasatul anbiya malamai magajin annabawa ma'ana ana jin tsoron wanda ya wulakanta malami zai iya wulakanta ba annabi domin yawa annabawa sai malamai to da haka kar ku zama kuna wulakanta malaman kar ku ci zarafinsu kuma ku daina shiga kabgarsu abin da mutane ba su gane ba shi malami yana da haƙƙi ya shiga kabgar kowa amma kowa bai da dama ya shiga kabgar malami wannan magana tana da nauyi wani ba zai iya ganewa ba malami zai iya magana a kan siyasa domin yana magana ne a madadin Allah zai yi magana akan insecurity zai yi magana akan kasuwanci zai yi magana akan tarbiyya zai yi magana akan noma da kiwo amma in yana da ilimin wannan bangaren shi ma malami ba ce wai komai ya yi magana a kai ba tunda ba wahayi ake mai ba amma duk abin da ya sani to zai iya magana ya alaƙantar da shi da littafin Allah da maganar Allah ibn al-qayyim ya wani littafi babba mai suna a'lamul muwaqqi'ina ar-rabbil alamin wannan littafi ya yake akan malamai domin su malamai su suke yin ne a madadin Allah da haka duk abin da malamai kaji suna yi to suna yi magana ne a madadin Allah Allah ya ce kar a yi kaza sai su malamai suke kara to da haka malamai za su yi magana a yi kaza a bar kaza amma wanda ba malami ba shi kuma zai shiga cikin samgar su ba domin su suna magana ne da ilimi shi kuma zai yi magana ne da jahilci don haka kar ku zama cikin masu wulakanta malamai in na ce malami kuma a nan ku kalle shi da faɗi ba fa ina nufin sai malamin addini zalla ba malamin addini lalle shi ne kan gaba amma malamin boko ma malami wanda yake kwace sai sana'a shi ma malami amma dai asalin malami shi ne wanda zai ce maka Allah ya ce annabi ya ce to su ne muke nuna hatsarin cin zarafinsu da wulaƙanta su domin waɗanda suka zo kafin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sun wulakanta annabawa wannan wulakanta annabawa da suka yi sai ya zama sanadiyar Allah ya musu azaba Allah ka tsare mu daga azabar Allah rahma Allah ko da sarki ya ba mu labarin annabawa a surori da yawa Allah ya ba mu labarin annabawa a cikin suratu al-Imran suratul Hud suratu al'ambiya suratu shu'ara da makamantansu mu je suratu al'arafi Allah ta'ala ya gaya mana da'awar annabi Nuhu da kuma irin izgilancin da mutanen annabi Nuhu suka yi mai Allah ya ce لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله لا لكم من إله غيره إن أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس لي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين نعم. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون a wannan sura mai albarka Allah ya ce laqad arsalna nuhan ila qaumi hakika musu Allah in Allah mun aiki annabi nuhu zuwa ga mutanensa falabisa fihim faqala ya komi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayr abinda annabi nuhu ya karantar da su shine ku bauta ma Allah ba ku da wani abun bauta wanda ba Allah annabi nuhu yayi wa'azi yayi wa'azi yayi jawabi yayi jawabi yayi jawabi bayan ya kira su zuwa ga Allah ku daina sabo to kun san abin da manyan gari suka ce mishi me suka ce mishi ala rama qala lil mala'u min qawmihi inna lanaraka fi dhalalin mubin bayan annabi nuhu ya kira su zuwa ga Allah sai suka koma suna saba mai suna zagi suna ce mushi mutunci fadil mala'u min manyan gari masu fada a ci ɗan siyasa masu farauta, masu kuɗi wanda gaske suke ganin su ne za su iya fitowa a miliya sai suka ce inna ba raka fi bolari ka dole ƙarshe kai nuhu muna maka kallo fa kai kana cikin bata bata bayyanan ne ashe in aka ce wani malami mai wa'azi makarici ba mamaki in aka ce mishi malalaci ba mamaki in aka ce duk abin da za a gaya ma wani malami an gaya ma ba annabi ki isa suka ce mishi inna lana raka fi dalalin mubin izgilanci ya kai izgilanci mai so a daina bata an ce mishi batanci shi fa su suke kan bata amma saboda tsabar izgilanci da wulakanci da kwarewa a bakar magana sai suka ce inna lana raka fi dalalin mubin lalle mu muna ganin ka a cikin bata biya su kuma annabawa Allah ya musu tarbiyya tarbiyya wacce take imaniya ba sa zai ba sa cin mutunci ba sa wulakanci ba sa duk abin da zai zubar musu da mutunci sun ce mishi batacce wani amsa ya ba su قال يا قوم ليس به ضلالة ولكنني رسول من رب العالمين قال sai annabi Nuhu ya ce ya kawo ya ku mutane na laifin bi balala ni ba ka tace ba jama'a ku rika wani kuna tare da duk wanda ya zage ya gaya maka bakar magana karka karka kara akan abin da ya faɗa duk wacce ce biki ƴan iska yace ni ba iska ba ce karki ke ni ba iska ba ce ke ce yan iska uwar ki kalma ɗaya za ki amfa na lana raka fi balalin mubi muna baka kallo cikin bata bata bayyanin niya Khalid sai ce ya komi ya ko ya ko mutane na laisa bi balalatu ni ba na cikin bata tare da ni babu bata walakin ni rasulun na rabbil alamin ni manzo ne daga gurin ubangijin tarihi me na zo in yi أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أبلغكم رسالات ربي نعذون اكتر مكو لصاقون أبلغجينا وأنصح لكم kuma muku nasiha wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun kuma na san wani abu game da Allah wanda ku ba ku sani ba Allahu akbar wannan ita ce sunnar annabawa kuma ɗabi'ar malamai su malamai da annabawa Allah yana fahimtar da su wani abu da baya fahimtar da sauran mutane shi yasa zaka ga malami yana cewa kar ayi ayi can ya ce ku yi kaza can ya ce kar ku bari ku bar kaza domin ya san wani abu game da Allah wanda ku ba ku sani ba yanzu ya ishe ku abubuwan da Allah yake mana na malaman mu na sunna musamman babban malamin mu Sheikh Muhammad Awwal Adam Albani Allah da gafarta mu wa'azi nawa yayi yana da rai yanzu sai wata matsala ta taso sai a dan yanko wata kalma ta shi kai ka ce yanzu aka yi abu wa a'lamu min Allah ma la ta'lamu na san wani abu wanda ku ba ku sani ba to hakanin za ku yi hakuri da annabawa haka za ku da tunda mu yanzu babu annabawa sai malamai to ku mutane ku yi hakuri da malaman ku akwai abin da sun sani ku ba ku sani ba sannan ku kuma malamai wa'azi aka ce ku yi nasiha ba cin mutunci ba annabawa suka yi cewa wa arsaku na ku ina muku nasiha kaga shi malami ne aikin shi nasiha annabin Allah ne aikin shi nasiha wa a'lamu min Allah na san wani abu daga gurin Allah wa alam min Allah ba la ta'lamu abin da ba sani ba wani ita ce ka'ida wajen mu'amala da matsayi da haka annabi nuhu an mishi izgi an ce mishi batacce da ka ya kai manzon Allah ka sani wala kadistu bi ajrusulin min qablika annabawa da suka zo kafin kai a musu izini ya ka fara da farkon ba annabi ko ko farkon manzo shine annabi Nuhu alaihi salam shine manzo na farko kamar da ya tabbata a cikin hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi Sallama, annabi Adam annabi farko annabi Nuhu manzon farko to ai ba annabi nuhu kadai an mai izgili ba a cikin sautul a arakin da annabi hudu shi ma an mai wulakanci وإلى عاد أخاهم هودا na يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس لي سفاهة yana ba mu kissar annabi hudu ne alaihi salam Allah ta'ala ya ce wani ila adi akhahu guda. adawa mun tura musu ɗan uwansu annabi hud ya yace ya qaumi ya ku mutane na ibudullah ku bauta ma Allah ma lakum min ilahin ghayru ba ku da abun bauta wanda ba Allah ba duka dai abu ɗin suke kira bauta ma Allah kar a yi mai shirka duk annabi hudu da yawa abin shi ya ƙare shi ma izgilanci suka yi me suka ce mai ƙwanan manawun lalli na kafa ruhin ƙwanuri inna da na rota fi safaha wa inna da na mukamilan kariri a lokacin da annabi hudiyewa da suka tashi ba shi amsa sai suka ce kawai da malakul ladina kafaru min masu faɗa a ciki cikin al'umma shi kafiran da suka ce inna lana raka fi safahati amma dai mu muna maka kallon kai wawa ne A nan kwallon. Ina lana raka fi safahati ina maka kallon dolo gabautari sakare wawa sha sha sha shine safe hmm. wanda bai san me yake yi ba wa inna lanazunnuka minal kadibina kuma mu muna maka kallon kai makaryaci ne shi ma da yawa kuɗi da aka ce maka makaryaci wai mace ta fito ta kalli malami masanin Alƙur'ani mai tafi, mai kawo aya da namba duk ayar da zai kawo maka siyafa da nambar ta Alƙur'ani. wai ka ce mishi makaryaci akwai bambanci tsakanin yayi ƙarya da makaryaci idan ka ce wane ya yi karya da ko ya taɓa yi amma ka ce mishin makaryaci gaba da karya ke tsawa. wannan abin rashin kunya ne da cin mutunci kuma ita waccar matar da ta wannan gangancin ina jin mata tsoron kar ya zama ta ci taliyar ƙarshe a siyasa kaga duk wanda yake keta rigar almalamai manyan malamai masana alqur'ani wallahi in Allah bai kishin masana qur'ani Allah yana kishin qur'ani in bai kishin masana ƙur'ani yana kishin ƙur'ani kafin Allah yana kishin masana alƙur'ani da aka su malamai an zilun nasa manazilun annabi ya ce ku ajiye mutane kowa a matsayin shi idan malami ya kukkure irin lafazin da ake jefa ma ɗan tasha ba a jefa ma malami irin shi shi malami ana ana tauna magana kafin a yaɗa dattijo in ya kuskure ana tauna magana kafin a gaya mu shugaba in ya kuskure ana tauna magana kafin a gaya mu sarki in ya kuskure ana tauna magana kafin a gaya mu me isa a yau aure yake saurin mutuwa domin ‘yan mata in sun yi aure ba sa bambanta kalmar da ake gaya ma saurayi da kalmar da ake gaya ma miji. kin kita shekara talatin kina soyayya da saurayi ranar da aka ce an ɗaura aure to daraja da kima da martabar nan da aka yi kike ma da iyaye to shi aka ɗauko za a ɗaura ba domin daga ranar da aka ɗaura miki aure an iyayen ki ritaya liman da yake maki iyayen ki ritaya wata yin ritaya liman zai ce da ci da sha da tura da ɗakin kwana da nuna addini ya tashi akan iyaye ya koma kanwa to darajar da ake bai wa iyaye su ma shi ma miji a bashi na cikin babba yayi ba daidai ba to ana tattaunawa ana zaben kalma nan a yaba ma ya aka ce ma malamai maƙaryata. ko ƴan iska ko na banza ko ‘yan duniya wannan ɗabi'an kakire ne ba ɗabi'an musulmai ba musulmi ba ya irin waɗannan kalmomi ga waɗanda Allah ya tsada darajar su qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumi inna lanaraka fi safa muna maka kallon wawa wa inna lanadhunnuka min al-kadhibin muna maka karyan makarici idan ba annabi ne da ya tashi ba da amfani yace قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين يعني نبي نوهود يتاشب أمسا قال سيك يا قوم يا قوم سالينا ليس بي سفاهة نبا وابر نبا قاكريبا ولكني رسول من رب العالمين نيما من الله معناه sun faɗi wannan kalmar ne don su fusata shi ko bai fusata ba sai kwantar da hankali shi laisa bi safa ku iya wannan duk wanda ya zage ka ya ce maka mahaukaci ya ce maka ɗan iska ya ce maka farawo ya ce maka kaza in ka tashi ba ni an fatar da zagai abin da ya faɗa ka kori kai mahaukaci ne ni ba mahaukaci ne a kan kai ba mahaukaci ba ne menene walakin ni rasulun na rabbil alamin to me yazo yi أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أبلغكم, أبلغكم رسالات ربي نظر إسامك لأسفاقكم أبنجينا وأنا لكم ناصح أمين wa’ana lafi na tsohon ainihi ka ga irin abin da annabi nuhu ya ce lokacin da suka yi mushi ta'addanci suka ce mushi batacce cewa yi risala ta rabbi wa ansahu lakum nasiha ake shi kuma annabi hudu sai yace wa ana lakum tsihun hannu ni mai nasiha to mai nasiha ba abokin fata ba ina fata an gane to duka annabawa idan ka bi su ɗaya bayan ɗaya sai ka ga musu wulaƙanci annabi falu shi ma sun ci mutuncin shi bai musu martani ba Abin da Allah ya turo shi yayi shi yayi kai dawo gurin kogan mu gaba ɗaya. farin jika da mijin na na an Aisha annabi Muhammad yana fa tafiya za a kira shi kaman da gaske sai su ce mishi ma hukunci me suke cewa وقالوا ya وقالوا يا نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من نعم. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين الله يشي وقالوا كافرين يا أيها الذين نزل عليه الذكر ya kwanda aka saukar mishi da ambato Qur'ani annabi sai ya waigo ya dauka wata magana arziki za a yi sai a ce innaka la majnun kai mahaukaci ne subhanallah shi annabi sallallahu alaihi wasallam da yake ya fi kowane ba annabi duka annabawa aka ce musu wawaye da suke su ba wawaye ba ne batattu da suke su ba batattu ba ne shi ko annabi saboda ƙarfin imani da jarumta da turewa a da'awa da suka ce mishi mawakaci bai tsaya ba ya ba su amsa ba bai ma tsaya na cewa ni ba mawakaci ba domin ce ba annabi mai sihiri ce ma annabi mahaukaci ai ba kan annabi farko ba duka annabawan Allah kaf duk wani annabi da ya zo ko dai a ce mishi mahaukaci ko a ce mishi mai mai tsiri haka Allah ya ce kadhalika ma atal ladina qablihim rasulun illa qalu sahirun aw majnun hmm. atawa qawmihi Allah ya ce, "Kazarika, haka din al’abari ne ke, ma aka nabi ne min ɗablihin yin rasulik, babu wani annabi da ya zo gabanin wannan al’ummar, illa ƙaru safiru au majalu, ko da suke mai tsiri, ko suke mai ne? annabi Musa, ba suke mushi mai tsiri ba? duk mu'jizar da annabi Musa ya zo da ita me suka ce wa qalu ya ayyuha الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون saboda ƙwarewa a ƙarfi ya fi ƙware su a hujja duk hujjar da za su kawo annabi musa ya ƙware ta suka tabbatar da ya ƙware su wanda suka kai suka ce ya ayyuhal ladhi ya ayyuhas sayyid ya kai boka ud'u rabbaka ka roƙa mana ubangijinka inda na da mota duna za mu shiru ma'ana sun gada kan shirya yake ba amma saboda tsantsar zafin kai da taurin kai da kafirci sai suka ce mishi boka wai roƙa musu Allah Allah ya shiryar da su amma ba za su ce mishi ya kai wannan annabin ba sai suka ce ya kai wannan boka ya kai wannan boka ka roƙa mana Allah da ba ka ce ma malami boka karfe mamaki Kuma ka ce maka wa kashi karfe mamaki Kuma ka ce maka ɗan kiska karfe mamaki duk abin za su ce maka sun dade ba su ce ba an gaya ma annabawa duka shi yasa Allah ya ce me aka wasa wa wasu suke yi kai kai ka ce ma rubutawa suke da annabin da ya zo ku karya ta shi ku ce mishi mahaukaci to shine Allah ta'ala yake rarrashi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yake wala kadittu bi al-rusul min qawlika hakika an isgiri ga annabawan da suka zo ka? kai wa haqa bil ladina sakhiru minhum ma kanu bi wannan yasa azabar Allah ta tabbata a gare su Allah ta tsare mu daga azaba annabawan Allah sun haɗu da kiyayya da adawa da wulaƙanci da cin mutunci lafa wanda ya ɗauki harkar annabawa gadon annabawa ya shirya ma adawa da kiyayya Allah ta'ala yana cewa babu wani annabi face an haɗa shi da makiya haka ne hada ramma وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا نعم. ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون أقرأ كثير وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا الله تعالى يقول وكذلك حتى الامر يكي جعلنا لكل نبي عدوا الشياطين الانس والجن كون النبي مصطفى مكي يا شيخ متى نرى الجنه haka na cikin sunnul furqan yace wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan min al-mujrimina haka nan kowanne annabi muka sa shi yan adawa cikin mujrimai shi yasa babu wani malami ba yana da yan adawa duk alherin ka duk wa'azin ka duk tafsirin ka duk tilawar ka duk tahajjudin ka da alherin ka zaka ji wani fara shi da yi. sai kai yanzu zakin ka da ka dalibai idan kun ji ana zagin malaman ku kwantar da hankalin kada hankalin ku ya tashi ba malamanku ba annabawa ma an zage su annabawa an yi adawa da su annabawa an soke su kuma Allah ya ce dukkan su ba wani ba babu kaman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma wallahi kiyayya ba da irin kiyayya da annabi bai gani ba Sufwan Sufwan ibn Umayya bai san annabi bai kaunan annabi bai son ya ga mai son annabi haka na annabi ya hakuri da su wata rana aka je yakin hunai annabi ya ce ku ɗebo ramuwa ku bashi aka dinge bashi ɗaya biyu uku hudu biyar shida goma ashirin talatin sittin tamanin tafa'in ɗari kuma annabi ya san bai san shi annabi ya ce a ci gaba da bashi ɗari da goma da ashirin da arba'in ɗari da sittin ɗari da tamanin ɗari biyu kuma bin annabi ta ku cika gaba shi ɗari biyu da biyar da goma da sha biyar da talatin annabi ta ku cika gaba shi sufuyan ibn umayya yake cewa wallahi ban ƙaunar annabi ban mai ban kaunar mai kaunar annabi amma saboda kikkiawan bafiyar annabi bai gushe bai yana ban kyauta ya ban ya ban ya ban ya ban har sai da ya zuciya ta ya zama duk duniya babu wanda nake ki kamar a sai kamar annabi na dawo kuma duk duniya babu wanda nake so kamar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi da haka in kika ji wai kina da maki ya kwanta da hankali ai wanda kaga yana da maki ya famu ne wanda ya kwanta bai da ya babu da maki ciki da wani kaga wanda yake ya da mahaukaci kaga wanda yake mamma mahaukaci hasara ai da kaga ana maka hasada an sa ka a gaba kana da abin da Allah ya maka ne na ni'ima da haka da kaga ana maka adawa ka ƙara gode ma Allah Allah ya ji kan sarkin zazzau shehu Idris Allah ka gafarta mai Allah ka ji kan Sheikh Muhammad Awwal Adam Albani Allah ka gafarta mai lokacin da malam Albani yake da rai shehu Idris yake da rai an yi gwagwarmaya an buga babu da maciji amma daga ƙarshe sai da Allah ya fahimtar da su suka fahimci juna wata rana mai martaba sun ji sun zo shi ne zai ce wa mana a bayan ce ma da kalmar ne ke rafe ne ya ta da ya ƙara masa rafiya ya ta da ya ƙara masa rafiya domin ita kiyayya ita ce gishirin rayuwa ita ce tashin rayuwa duk wanda ka ana kiyayya da shi ya mada abu arziki duk wanda ka ba a kiyayya da shi bai da komai ba kowa wani da aka yi ana adawa ana kiyayya ana so ki gobe ma Allah الذي أما النبي أما موسى إيسا كي الله ما أمي فشاهد الشوارع شوارع أنا عداوة أبن جيد يسوع أبن جيد يسوع شيئا يسوع وسي الله يكرر شيئا النبي محمد waɗannan maƙiyan ba kan ka faru ba da aka kuma malamai masu da'awa ku sanya ranku a inuwa don ana tsirku a wanda suka fi in an adawa da tsohon an adaku an adawa da waɗanda sabi kuma ɗalibai ku sanya ranku a inuwa ana zagin malamin ku mu ba ma son malamin ku sosai wata zalika da Allah yi kulli da yi Allah ya ce haka nan muka sanya kowane annabi muka sa mishi maki makiya kawai sai dai ka yi hakuri ka tabbatar da abin da kake yi da sai dai kuma da Allah ina fata an gane Allah ya ce wala qad tuhdira bi rusulin min qablika hakika an yi izini ga manzannin da suka zo kafin kai fa haka bil ladina takhidu minhum ma kanu bihi kuna. wannan istihza'in da mutanen suka yi sai ya sa Allah ya afkar musu da azaba Allah ta kare a kashin wannan da cikin abin da ke sa Allah ya mutum azaba al'amarin mutum ya dawo ne akwai sabon Allah duk wanda ta fara kasuwanci abin ya fara haƙasa kika ga abin ya fara lalacewa zai kiri shi duk fara sabon Allah domin Allah yana da wata ɗabi'a ne taɓa barin cikin ni'ima bai canza kai mai da kai cikin azaba a ce kai in ka zauna haka Allah ya ce إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بسوء وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له نعم وما لهم من دونه من الله تعالى يكفي إن الله لا يغير ما حتى يغيروا هذا ليس الله مثالي وتسليم على التيكي في السربة kina zaman lafiya da mutunci yana sarki kina san shi na ɗaya fara zuwa yin kici miki mutunci bai kula da ke bai magana da ke bai shiga ɗakin ki sarkin zargi kowa zargi da da haka kuke ba haka kuke ba yanzu kika ga biya canza ke kika canza da haka idan mutum ya fara kwafan Allah in kafin shi ne sai ya lalace in soyayya ce sai ta koma kiyayya in ɗaukaka ce sai ta koma kasance Allah bai canza mutum a kan ni'imar da yake ciki sai kuma mutum ya canza ya koma sakon Allah shi sa ne da cikin magabata Abdullahi ibn Mubarak yake cewa ra'aytu dhunuba tumitu al-qulub wa qad yuridu dhulla ilmanuha wa tarku dhunubi hayatu al-qulub wa khayru li nafsika ityanuha Abdullahi ibn Mubarak yake cewa kun da wannan mai kun ke shi ko ku kira su ku yi kun kira ku rike shi da Hausa yace ra'aytu dhunuba min qulub yace na fahimci zunubi yana kashe zuciya kuma wannan ai Allah ne faɗa don mutum Allah ya rike zuciyar shi fara san fara san da kayan sai a ɗauko wani baki ɗin a ɗaga a zuciyarka da ta tuba sai a wani idan kai zunubi aka ɗaga baki in baka tuba ka ƙara zunubi a ƙara ɗagawa in ba ka tuba ka ƙara zunubi a ƙara ɗagawa tun tana tigi tigi tigi tigi har sai ta koma baki irin har sai ta lalace har sai ta yi tsaka ko an ce za a wanke ba za ta wanke ba shi yasa akwai waɗanda duk wa'azin da za yi ba za su yi wa'azi ba saboda Allah ta'ala ya lalata zuciyar ko kuma su lalata zuciyarsu Allah ta da ne cewa kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun Allah ta da ce kalla a a a bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun ne kan da ke sun ga sun zuciyarsu a a yasa ya ne ta fara ta shi ka ba mu da ta fara shi kunya a kaɗi ta samu sarki idan ta yaro ya fara zagi za ka yaro yana fara zagi ne da Allah ya isa da har tuke su zai fara koyar Allah ya isa to da kin hana shi shi kenan amma idan kika bar shi kafin ma ya fara cewa Allah ya zai fara ne da ban yace ba Allah ya isa ban ya yace ba mu to ki? tsinan ne kuna ne?

in aka kyale shi sai an kabbarta sallah sannan zai shiga bayi in aka kyale shi sai an kabbarta sallah sannan zai yi wanka in aka kyale shi sai an kabbarta sallah sannan zai tsarwai yaushe ya wanki ya gama ya yi sallah to a haka a haka haka sai sallah da ta abin shi wallahi idan muna tuna irin tarbiyyar da malaman mu iyayen su suka yi mana sai mu ji kai da ma su da na san malam namu Allah ya gafarta mai idan aka sallar sallah ya waigo ya danka kana cika raka'a daya ma'ana ba fara sallah da kai ba sai ka sai dai ya yi ne lafiya kun dawo kana jin bacci sai ki zo nan da taro ya kai ba fara sallah da kai ba a ai ina wala ne. a na sai nika ni a ai ba dawo da ruwa dukkan mutum da sai ki yi lafiya raka'a daya so da ka daya, daga lokai ka zo kai ɗari ba lada don ba lada to na dada, sai ta fi zai raka ɗari a cikin nasuwa ba ba nasuwa kuma wallahi da ta fara fiye da ƙarfi kada ya raka a ɗaya ƙur kuma duk kwayan da sai ta ƙari dole ya sa ba za ka yi wasa da sallah domin akwai hukuma ta duniya kamar a yi ta lafiya amma ina ban yara ina ban iyaye iyaye yaran su to kuma ba su da ke bari kayan ba to da haka zunubi yana sa ka zama mutum banza da haka abdullahi ibn malik ya ga aini zunuba yuridu qulub na ga ta tana mutuwa sanadiyyar zunubi domin da yake kalla farna na ala qulubihim ma sa yasbu zunubi yana sa zuciya ta yi tsaka duk yadda ake so a wanke zuciyar ba za ta wankuwa wa kan yuraku gulla imanuha babu abin da ke haifar da kasashe kamar zuciya duk wanda yake saba Allah ta zama kasashe ka kalli yarinya da yake cikin shi yadda take zama ta zama kasashe ka kalli yadda ɓarawo yake maka kama ɓarawo sai ya zama kasantacce ya zama wulaƙantacce da haka idan kana so ka kasar da kawai duk wanda kake so ka wulaƙanta to ta kula alaƙa da zai yake wa tarku zunubi hayatu zunubi abin da ke raya zukata shi ne jira zai wa khairu li ya isyanu abin da ya fi alkhairi gare ka ka kiyaye zuciyarka kafin sabon Allah shi yasa ya ci gaba da cewa idan ka zarta cikin ni'ima to ku kula da ita domin su rage na kodin da iman Allah ta tsare mu da imani Allah ya tawala ta hisu ya yi rusul biyan ba bai zama haka bai da ya tsaro min ma ta ni ya tsaro me Allah ya ce a gaba قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين الله يقول قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لقوم مسكينا كبير ممتاز سيروا في الأرض في تبيع أرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين وجاء يا عشان أي ساوى أيضا أي ثم انظروا إلى ما حل به من البوائد وجاء جاء يا الله يا هل حدثوا وقرار الديار الله يرد كده جنبكم وفكروا في أنفسكم ثم تجوا في إسرائيل كاونا وكيف عقبهم تكذيبهم ذلك الحلال يا يا أي ساوى تهيفر مصر ولا لك wa khidiyat dunya wa araha da kuma kaskanci da tozarci na duniya Fa fa'tabiru ku shiga kai da yanku wahdaru an yahiqa bikum mithla ma ahata bi Allah yake ku ji tsoron kada abin da ya shafi wadancan ya shafi ya sa babu wani abu da za ka yi a yau wai ka ɗauka wai kai ne faru Amin kirsar idan musa wasu idan mu wasu ba wani yanzu yau Allah Allah ya mantar da tarihinta ta zama abin tausayi ta zo lokacin da ya kare ba su ke baki lokacin da ya kare a yi wani mutum mai ƙarfi ƙarfi da kasar ƙarfi ƙarfin shi ko ƙwaƙwalwa ba ka iya gane kusan kuma masara kun san buhun masara idan aka tsaye da buhun masara zai kiji buhun masara da haƙorin ke haka sama sai ya ɗaga buhun masara da bakin shi raba shi da kafa wani yana da ɗan gobe shi amma da yake duniya ba ta da kawai ranar aka kawo rake rake ya haka bai karya kis ya zo shekari madadin da kan ya karya sai mashi da kuma sai ba yawa ba yawa wannan kasin da Allah ya bashi da ya ƙarar da shi a wajen bautar Allah da da'a da Allah da Allah ya rubuta mai lokacin da ya tsufa isa kuke ganin malaman da suke tsufa da ƙarfinsu saboda kun Allah da yi ma Allah yin jima. Guda idan kina so duk lokacin da kike jin tsara akwai tsarin da ka ke fara. Kuma Allah ya mai da su tari idan kai dan siyasa ne an yan siyasar da ba za su irin nasu ba sun zama tarihi wasu Allah ya halakar da su wasu ba su ma halakar suna nan gare amma ke ai ba san wannan ne ku duba jallar buhari Allah ya zabarta mu ku duba jallar baban gida duk inda za ka ga wannan baban gida a yau sai ka kai shi a kan kuriya an yi maza mutum mai kwarjini maradona na jeriya nan a tafi shi amma yanzu zamani ya ta girma ya zo an yi rauni ya amfani da damar da Allah ya bai so ta ta yi kyau inda kowa komai ana zuwa a gaishe ana musu tallaki a yan kafa wasu ko sun wulakanta sun tsoron Allah ta ya ce kul siro ta aure tsoron sun mangaro sai maka na hafi matul mukaddibi Allah ya ce ku yawo a wasafa ku gaya ya ƙarshen masu karyatawa ta kasance من الأحداث صوت الصالح وإنكم لتمرون عليه وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل نعم. أفلا تعقلون الله يجي وإنكم الله يجي يا قريش وإنكم لتمرون عليهم مصبحين كنا وجه وتمرون كل ساكت معناه الساكت فوق وجهي لاكو دي فتوتو ما بقول لهم انا النبي لوط بعد ما في خصله بعد يا ميد سما تقطر جاءت مثلا النبي هو فمدا مجاتل صالح دون ان تقع شر ولا من دور دبينا انا جزيره العرب يمكن لا ربا تصدقوا يا ليبيا كل وصفه دراماتنا تبي كده جزيره انا بقول ku je misra ku je ku ga fir'auna kai in fir'auna ya muku nisa ba a tare da kuke ba ku shiga bayan shi nan nan bayan shi ku je gidan tarihi a nan bayan za ku hau yana ana nan zariya da a cikin da haka su musussuka da suke zagin hadisan a sallallahu alaihi wasallam kokon kan mai biyar kula na mazariya duk malaman suna da suka na kiza da kowane ɗari kafin Wanda Allah ya wulaƙanta yawon shi kamar yadda ya wulaƙanta kawon mai tafiye kullum kuna kama nuna a yanzu musulmi ko yau kike so ka gani za ku gani ta fi wanda ya tsagiranci Allah yana ajiye ayati Allah ya ce wa bil layl kai da dare ma ku kasance za ku gani amma da ta ilmi ba ku san kai kuna tare da ni Allah ya tsare mana imani Allah ya ce kul tiru fil ardi ke musu ku yawo a ban kafa sun mandoro kai ku gane aqibatul mukazzibina ku ga yaya karshen waɗanda suka yi wato ƙaryata manzanni ya kasance ma'ana babu abin da ya zama ƙarshen masu karye da manzanni sai dai wulaƙanci da tsaftaci da tsoronci Allah su kare mana imanin na ba mu tafi nan ba mu kai insha Allah abin da muka faɗa ya zama daidai muna da Allah ya ba mu lafiya da ke sura da gafarta mana ba mu shi ba muna ƙara neman addu'a a hannun al'umma musulmi wanda ya samu dama ya mana addu'a akwai aiki da gyara aiki wanda mun kafa ƙara bashi shi ne zuba jirgin da muke so ne abin da nema rodi kuma kusan da da yawan shi wanda yake nesa da mu zai iya sanya gudunmuwar shi a na ɗaya bakwai ɗaya uku ya ɗiba al'isma foundation for social development ya ma musulmi kowa ya sanya abin da Allah ya tsari mai ya kina da wata ɗaya ko ɗa ko ɗan ko tsiriki ko wani wanda ya fara aikin alkhairi to ya sanya don ya samu gadar da zai fara ya tsariya da tashin kiyama muna roƙon Allah ya dakatar da mu ya tsora ma kamun da yake da shi غفر دار الذنوب يفرق من الجنة لي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته